ya fifita shi akan sauran annabawa da manzanni shine cikamakin annabawa da manzanni shugabanmu jagoranmu muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa girma da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashi alƙiyama ɗan uwana musulmi ba wani abu ne ɓoyayye ba abu ne wanda yake ya fito fili ƙarara akan duk wanda Allah ya buɗa masa ya haskaka masa basirarsa daga cikin musulmi ya gane tsananin gaba da tsananin ƙiyayya da hikidi da ƙulli da kafiran ƙasar nan suke wa musulunci da musulmai musamman irin abubuwan da suke bayyana a cikin waɗannan kwanaki da waɗannan watanni tun da guguwar harkar zaɓe da ta taso a wannan ƙasa mun ga abubuwa na ban mamaki da da ba ma tsammanin su amma Allah ya bayyana mana alhamdulillah mun gane ya rage ga mai hankali ga mai tunani ga wanda ya san me yake yi ya shirya ya kimtsa ya san da wa yake rayuwa kuma ya zai rayu da shi Allah ya yi mana duk taimakon da zai mana kuma ya nuna mana komai ya fito fili kuma da mu wannan dabi'ar yahudu da nasara ne iyayya ga musulunci iyayya ga addini yayya ga shari'a kafirai a ƙasar nan sun haɗa ƙarfi kiristoci sun haɗa ƙarfinsu wuri guda don su faɗa da islam da musulmi ba wai a ɓoye ba da da suke yi a ɓoye ake bayyana a ɓoye yanzu a fili ake ɗaukan hoto ana nunawa saboda ba a jin tsoron ku kuma ba a tunanin kun isa wani abu da a ɓoye ake yi amma yanzu a fili ake a bidiyo ake yi a waya ake a takarda ake yi a rubuta takarda a yi bayanin duk abin da za a so ake so na murkushe musulunci da musulmai a ƙasar nan kuma a yada kuma kowa ya gani kuma ku yi ta sharing kuma ba abin da zai biyo baya sai dai mai hankali ya ɗau izina ya yi tunani ya san cewa ga bala'in da yake tunkararsa sanannen abu ne dukkan a ah, ƙarfinsu sun haɗa ƙarfinsu suna ta mitin suna ta tarurruka yaya za su yi su su hana musulmi sakat su danne musulunci alhali suna tare da mu a wurarenmu da muke da rinjaye suna cin arzikinmu amma suna faɗa da mu suna yaƙar mu muna ta neman su da zaman lafiya ƙasa ɗaya ne a zauna lafiya a taimaki ƙasa a zauna lafiya amma suna neman tada hankali suna neman nuna bambanci suna yin abubuwa waɗanda abun kunya ne suna bayyana a irin ƙasa ta najeriya da yanzu babban abin da ake nema shine a zauna lafiya to daman ɗabi'ar kafirai ne yaya za su yi su danne musulunci su canja wa mutane addininsu. addinin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane ga baki daya sanannen abu ne yana nan a rubuce sama da shekaru ɗaruruka dubu yana nan malamai sun yi bayani yaya musamman kiristoci suke da hikidi da ƙiyayya ya za su yi haimana ya za su yi mamaya ya za su Kere ya za su mallaka bangarori na musulmi da kuma su kansu al'ummar musulmin ya zama suna ƙarƙashinsu hatta yau tunaninmu mutanen nan so suke su mallake tunaninmu su riƙe tunaninmu su za su sarrafa tunaninmu da makirci kuma suna da hanyoyi masu tarin yawa a duniyance da a ƙasashenmu na afirka da ƙasashenmu na najeriya da sauransu da a wasu tana nan tana ta nishadi suna kashe mata kuɗi suna da ƙungiyoyi da takaddu da suke ta rubuta suna aikawa da fitintinu da suke bayyana a wannan zamani amma alhamdulillah addinin musulunci addini ne na zaman lafiya addinin musulunci addini ne da yake tafiya akan tsari kuma Allah ne yake gudanar da shi shi yasa kuke ga yake tafiya da abin da za a shirya ma sai ga musulunci ya zo ya murƙushe shi ya wuce daga cikin hanyoyin da suke bi wajen ya za su yi raba musulmi da addininsa shine ƙoƙari da suke yi sosai na yada kiristanci wanda yau yada kiristanci a duniya ya kafu da gindinsa da awace mai zaman kanta wadda take da biliyoyin daloli na kuɗi a duniya ga baki ɗaya da kuma afirka a keɓance sannan kuma najeriya uwa uba manya-manyan 'yan kasuwan kiristoci suna ba da kuɗaɗensu yaya za a yada su na kiristanci ba wai a cikin kiristoci ba a'a a cikin musulmi yaya musulmi zai dama ya dawo kirista da wasu hukumomi na gida a cikin ƙasa da hukumomi na ƙasashen waje da irin yadda suke tura 'yan aiki ƙasashe ƙasashe jihohi jihohi musamman ƙasashenmu nan na afirka da kuma ƙasashen larabawa da ƙasashen asiya da sauran ƙasashe gabaki ɗaya duka ma suna da hanyoyi da dama na yaya za su su raba musulmi da addininsa na musulunci a wasu wuraren suna raba magunguna magunguna da abinci da kuɗi da dukiya da littattafai da bible bible da ake bugawa da kuma ainihin ayyuka na taimako ko mu a nan jihohinmu nan na arewa ko mu a nan jihar kano duk waɗannan abubuwan duk akwai su magunguna na motoci na raba magani a cikin ƙauyuka a cika mota a shaƙe ta da magunguna a je mutanen ƙauye ana raba musu magani a tafi da likitoci a je a yi kamfin da su su ba wa mutane magani su musu allurai har wanda za a musu aiki a musu aiki ƙaramin aiki a kiristantar da su muna nan muna zaune muna hawa motoci masu tsada muna alfaharin gina gidaje na kata'i da kuma alfahari na auren jajayen mata muna yaɗawa wa duniya cewa mu mun kai kaza amma muna zaune ana nan ana tararakar mu a ƙauyukanmu ana raba mutane injin nika a ƙauyen da ba wutar lantarki sai a je a kai musu injin nika a kiristantar da su da tona musu rijiyoyi a nan masallacin a nan ɗin nan yanzu ina jin ɗan uwa yana nan ya ce akwai wani ƙauye a nan jihar kano da ya je rijiya ce ta burtsatse ya je wani abu ya kai shi ko noma ko wani abu ya kai shi ya je zai buga ya sha ruwa sai wani ya zo ya same shi ya ce dakata musulmi ne kai ce ya ce to bara ka sha ruwan nan ba sai ka ce da sunan yesu almasihu a wannan jiha ya ce wallahi tallahi ba za ka sha ba wannan rijiyar ta yesu almasihu ce ba ta musulmi ba ne barkace yau rijiyar nan nawa ake tona ta amma za a mai da mutanen ƙauye ga baki ɗaya saboda rijiya biyu uku da aka yi musu a mai da su kirista ni din nan da nake muku wazi wallahi a cikin nan jihar Kano akwai shekarar da muka je da'awa ta musuluntar da maguzawa wani ƙauye da muka je sun fi mu iya Hausa kanawa ne sun fi mu asali ma wallahi azimu ina gaya muku lokacin sallah ya mana suka ce bara ku yi sallah a nan ba don ku nan ƙasar ba ta sallah ba ce ina iya tuna wannan rana da wannan lokacin ba yanda ba mu yi ba suka turo samarin su da itatuwa suka ce bara ku yi sallah a nan ba sai dai ku fita waje haka muka fita wajen gari sai da muka bar ƙauyen gaba ɗaya muka je muka yi tafka tafkan coci coci an gina musu da injunan niƙa da taki da ake kai musu da waye da sauransu hausa suke tar amma ba a ba su musulunci ba Wani duk hanyoyi ne da suke bi suna kashe kuɗaɗe wajen yada wannan ainihin wato aƙida ta kiristanci akwai ƙauyen da muka je duk zuwa aka aka samu yara 'yan mata matasansu aka ɗauke su aka kai su wata jiha daga cikin jihohinmu na arewa da wasu kuma a kai su kudu aka je suka gama sakandare duk aka sa su school of nursing aka sanya su suna karanta ah, nursing suna karanta pharmacy suna karanta kaza sun kai sama da mace yarinya budura ta fi arba'in da yara matasa da aka tura su makarantu na bible da za su je su koyo zuwa shekaru kaza za su dawo yan nan jihar ne kuma za su za su ba da sabis kuma dole in su nemi aiki za a ɗauke su wani ƙoƙari al'ummar musulmi kuka yi wace hidima muka yi wa addini mun haɗu mun cinkusa a birane mun cinkusa mun haɗu ba mu fita ƙauyuka ba mu san me yake gudana a cikin ƙauyuka ba abinci mota-mota tirela-tirela za ka ga ana shiga da shi ana raba musu mu yanzu nan gurin duk da za mu je ko taimako gidan kurkuku ko wani ƙauye za mu je da awa sai mun yi wata biyu muna cewa ku kawo mana taimako fi sabilillahi na tsohon kaya sun mokara yanzu ma ina shaida muku a wannan mambarin ku taimaka a sallan nan za mu fita da awa za mu je gidajen kurkuku za mu je wasu ƙauyuka ku taimaka ku kawo sadakar tsohuwar riga da kuka saka kuka gaji da sakawa da tsohon takalmi da tsohuwar hula ku kawo mana nan masallacin mu haɗa insha Allah za mu je mararraba mutane wannan shine iya abin da za mu iya yi amma yanzu mutum nawa za mu samu ya je ƙauye kaza ya tuna mana rijiya adadi kaza mutum nawa ne so ya kamata ku gane yakin da kiristoci fa suke a ƙasar nan fa sun san me suka taka ba wai matsala ce a fito a ta yada clips ga abin da suke kai yanzu fa sun yi kaza kaga abin da suke cewa su gini suke a ƙasa ba wai iyakansu ba su suna bin wasu wanda ba su san musuluncin ba suke cikin jahilci su ba su taimako su wayi gari su ga kansu a cikin kiristoci da makarantu da suke gina musu mufa sai ka je ka ba su musulunci sai gari guda wallahi ya musulunta idan ya musulunta sai ka yi wata biyar shida baka koma ba ba malami ko ɗaya a rasa wa za a tura ya je samari muna da su yanzu a garin nan wanda zai a ready ever ready a tura su ƙauye su je su rinka karantar da maguzawa a wata a ba su dubu sha biyar ko dubu ashirin muna da su sun cancanta sun yi ilimin boko sun yi ilimin qur'ani wani ya gama sakandare bai shiga jami'a ba wani ana yajin aiki a jami'a wani yana da dama zai je amma a ina za ka samu kuɗin da za ka rinka biyan sa a wata in ka tura shi ya je ya yi wa'azin kuma yaya za a yi ka raba shi da gidansu da ƙauyensu ko da garinsu ya bar babansa taimakon da yake masa ya bar yan uwansa taimakon da yake musu ka tura shi ƙauye ya je ya dawa kuma a wata ba za ka biya shi ba to in ka ce kai kishin musulunci kake za ka biya shi to da wani kuɗin za ka biya shi ina masu ba da kuɗin da za a ɗauki nauyin da'awa suna ina mutum nawa ne kuɗaɗenmu na zakka kuɗaɗenmu na harkokin kuɗi da muke yi ina muke zuba su musulunci ya fara zama abun tausayi a ƙasar nan abin kuka kuma wallahi idan musulmi ba su farka ba za ku sha mamaki sai dai muna neman Allah ya mana madadi ya sa mu farka mu to duka waɗannan ina gaya muku suna nan barkace a ƙasashenmu na Afirka gabaki ɗaya mukan shiga wa'azuka ƙasashen na Afirka muna ganin abubuwa na ban mamaki gidaje da ofisoshi da suke turawa da wakilai a yanzu nan a jihar Kano na rantse da Allah akwai ƙauyukan da turawa ne sun fi shekara ashirin bature ya fi shekara ashirin yana gindin wani dutse wallahi da gidansa yana yawo da gajeren wando aiki yake yi kuma yana yada abin da yake so bature ne in ya gama shekarunsa ya je a jaddada masa ya dawo hannu ma suke yi mu fa mu 'yan garin ma nawa muka iya ɗaukan nauyi yanzu mutum ɗaya a tajiri ba zai iya ɗaukan nauyin yaro goma ba ya ce a tura su ƙauyukan nan duk wata zan ba su dubu ashirin ashirin a yi min lissafin shekara uku shekara kaza a sa kuɗin a kuɗin a kawun na ƙungiya a rinka biyan yaran nan ba za mu iya yi ba sai mu ce muna kishin musulunci muna kishin addini ana zuwa ana ta murƙushe addinin a ƙarƙashin ƙasa mun zuba ido ga littattafai da suke yaɗawa ga ayyuka na taimako kun gani da idanku a ƙasar nan mata ne musulmi aka sa su a layi aka sa musu hijabi da hijabin su na rantse da Allah ana raba musu bible ana raba musu emblem emblem na kuɗi duk kun gani wai sai an gani sai a ta tura malamai malam ya kamata a san me za a yi sai ku hada da masu kuɗi ma ku tura musu da 'yan siyasar ku da waɗanda suke da kamfanoni suke da jari mai ƙarfi wata ta fito an bata da hijabin ta ba a jikinta ta karba ta ce mu kan bamu ga addini irin wannan ba mu kan mun yadda Yesu almasihu shine annabi mu a ƙasar nan a jihohin nan na arewa su ba su kuɗi su ba su bible a nan masallacin an kawo mun ina da shi a nan yaro ya kawo ya yace a ƙauyensu an tarar da wasu kiristoci suna bin mutanen ƙauye masu kiwo fulani da ba su iya hausa ba an yi musu complete bible fassarar bible da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe a cikin wata mp3 mai amfani da sola wallahi ina da ita a gidana gaba ɗaya waƙoƙi ne na kirista da zagin musulunci da fulatanci bible ɗin duk an fassara shi da fulatanci ƙarfinsu har ya kai su yi wannan yanzu ƙur'ani nawa muka fassara musu da fulatanci muka je muka raba musu da haka ba fulatani yana ƙauye yana kiwon saniyarsa da ɗan rediyonsa yan fitirinsa yana jin waka ta fulatanci da kiɗa amma na kiristanci ne yana rike da shi ya rike bible ya maganganun bible fiye da yadda ya rike qur'ani ya ka yi da shi duka waɗannan abubuwa ga sunan suna nan da yawa suna yada albatil suna yada barna a cikin gidajenmu ba wai a kudu ba fa wannan duk a arewa ne ake yi Allah ya faɗa ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum ya gaya mana da yawa cikin ahalul kitabi yahudu da nasara sun yi burin su juyar da ku su raba ku da imanin ku saboda hassada min indi anfusihim hassada su raba ku da addini kenan ashe suna kokarin ya za su raba mu da addinin mu na musulunci ya kun da imani kar ku da'a ga waɗanda suke kafirai za su juyar da ku baya baya su me da ku baya bayan kun zama musulmi amma abin tausayi shine menene mu gudumowar mu talakawan mu da masu kuɗin mu dangane da yaɗa da'awa a cikin ƙauyukan da namu ne na jihohin mu me gudumowar mu me taimakon mu ku je ku taimaki duk ku je ku tambayi duk wata ƙungiya a nan arewa da take fita take zuwa tana wa'azi na maguzawa asalin su fa alal fitra musulunci ne ba su da ba su da wani addini in ba islam ba to amma sun zama yan gargajiya kawai sun zama ba su da addini da haka kawai duk abin da aka loda musu shi za su ɗauka in wana musulmi da'awar addinin musulunci da'awa ce wacce take tafiya akan haske na Allah kuma Allah zai taimake ta babu wanda ya fi kyakkyawan zance irin wanda zai yi kira zuwa ga hanyar Allah wa mana sanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin yace ina cikin musulmi to amma wannan harka ta da'awa da yada da'awa da taimakon da'awa sponsorin din da'awa tahmiluhu waɗanda suke ɗauke da shi kaɗan ne daga cikin al'umma galibin masu kuɗinmu ba su gane romo da falalar yi wa addini hidima da yi wa da'awa hidima ba ba su fahimta ba wani abin da ya ɗauka abin da yake kansa shi musulmi ne kawai ya bada zakka wa zai ba da kuɗi ya taimaka a shigar da musulunci cikin waɗannan garuruka da ƙauyuka yanzu wace ƙungiya kuke da ita a nan cikin kano ta da'awa da take shiga sabon gari nan sabon gari take zuwa sati-sati tana da'awa ko da hausa ko da turanci mu je mu kafa kamar yadda suke shigowa na rantse muku da allah ba zan iya irga adadin mata fasso-fasso kiristoci da suke shigowa har da samarinsu <coughs> suna bin cikin gari cikin unguwanninmu ce a gidajenmu suna raba mana pamphlet pamphlet na kiristanci suna shiga gidan mata suna musu bishara kaga mata sun zo suna cewa mu yan bishara ne muna muku tallan kiristanci har gidajenmu a nan amma mu nan ƙungiyoyi nawa muke da shi da suke shiga ban ce wani gari ba sabon gari nan ai suna buƙatar da'awa mutum nawa ne suke zuwa su sai dai mu ta kai musu kuɗi muna sayan kayayyakinsu muna taimakonsu muna ƙarfafansu amma waye zai yada musuluncin a koya musu ma kyakkyawan hali da ɗabi'a ta musulunci ko da ku da mota ne da laspika wani ya shiga motarsa kamar mai sai da magani ya yi ta bayanin mahasinul islami kyakkyawan tsarin musulunci in ma bai da inda zai kafa laspikarsa a cikin mota ai kana da freedom of speech freedom of expression a Najeriya akwai shi ai za ka yi za a mota kai ta bayani ko da turanci ko da wasa kawai kana zaune suna ji a shagunansu wataƙila wani ya ji muna da wannan tsarin ba mu da shi taimakon da'awa in ka ji yadda masu da'awa yadda da'awar musulunci take cikin talauci sai ka yi kuka ka zubar da hawaye amma alhamdulillah addini na Allah ne duka sai ka ga addini yana samun ci gaba Allah ce ka la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz ina muku bushara insha Allah da'awar musulunci a haka din a lalacewar mu musulmin. Allah bai zai bari addini ya mutu gaba ɗaya ba sai dai za a sha wahala kuma Allah alƙawarinsa in ku ba ku yi ba zai share ku fa sawfa ya'ti bi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu zai zo da wasu da suna son sa yana son su su zo su taimaki wannan addini in kai ba ka da rabon taimakon wannan dawa ya da wannan musulunci a wannan lokaci cikin taimakon Allah malam in hundreds in thousands in millions wanda ba musulmi ba suke shiga addinin musulunci a cikin kasashe a duniya wallahi a haka ɗin da raunin da muke da shi wallahi mutum ya bar yahudanci ya zo ya shiga musulunci ya bar kiristanci ya zo ya shiga musulunci ya bar kaza ya bar bautar eh, gumaka ya zo ya shiga cikin musulunci amma idan ka duba kiristanci a duniya manya-manyan ƙasashe ne suke taimakon kiristanci ga hanyoyi na yada kiristanci da yawa da ya yadu a duniya kafafen yada labaran nan da kuke gani satellite satellite din nan tashoshi na satellite wallahi ba za su irgu ba wanda kurin an yi su ne ba dan a yi kallon wani abu kawai tsabar yada aƙida ne da kiristanci kawai ko da ba a rubuta maka kiristiyaniti a ciki ba suna nan barkace watakila a gidanka baka fashin ganin su da na cikin gida da na waje kawai an yi su ne kanawat fada'iyya tansiriya an yi su ne kawai don a yada mai a yada kiristanci bila adadin gidajen rediyo kuwa haddith wala haraj ko a kasashen nan namu na arewa a nan ɗana akwai gidajen rediyo da yawa waɗanda za ka ga kawai aikinsu ba wai gidan rediyo ba ne a'a me za su yada na kiristancin kuma suna yi akwai gidajen rediyon da ana budewa ma da addu'a su ake buɗe kuma kuma wataƙila a Kano ne ko a Kaduna ne ko a Bauchi ne ko a kaza ana budewa abinda za a fara yi addu'ar Yesu almasihu kuma arewa suna nan takaddu ba magana da wanda ake turowa ta intanet za ka yi subscribing kana tare da su duk watan duniya za su turo maka da takaddu littattafai nasu da fatoyi irin nasu dukiya kudade da ake rabawa ba a cewa komai yara da ake ɗiba a nan garin a gidajenmu na rediyo su freedom da sauransu sun yi bayani ga wannan fastowa ne an kama shi yara sama da mutum ɗari kaza a gidansa duk gabaki ɗaya musulmi ne ya mai da su kirista yana nan yana raye ‘ya'yan musulmi ne an kama su sun ce taimako suke ba su ku musulmi ina kuke ku ballantana a kudu har yanzu lokacin da aka yi sace-sacen yara a nan kano da jigawa da kaduna da ina bincike ya tabbatar kwamitin nan fa yana nan duk rubuce-rubucen da zai ba duk gidaje da aka samu 'ya'yan musulmi ne da ake ɗiban su aje a kai su kudu ko a arewan a buɗe musu wasu gida a cikin jihohinku amma wallahi kiristanci ake koya musu kuna ji kuna kallo kuma shugabanninmu suna gani suna ji duka wannan suna yi kafafen yaɗa labarai gidajen rediyo gidajen talabishin da na larabci ma ba za su irgu wanda gaba ɗaya program da larabci ne ake saboda ƙasashen larabawa da wanda ake yi da turanci da munan ƙasashenmu na afirka inda ake jin hausa da wanda ake da hausa suna nan barkaci don me don su yi bayanin menene hakikanin da ake nufi da kiristanci a yada kyawawan manufa in ji su da faɗa na kiristanci a yaɗa munanan manufa in ji su da faɗa na musulunci kuma a girgije tauhidi daga zukatan musulmi alal akalli ko ba komai a sa maka shakka a cikin al'amarinka a sa maka shakka a cikin addininka da tura musulmi a tura su ƙasashen larabawa inda akwai kiristoci su je su karanto kiristanci su karanta qur'ani su haddace su karanta bible su haddace wallahi an kama na kes ɗin da wani 'yan najeriya ne aka tura su wasu ƙasa daga cikin ƙasashen na afirka na larabawa wannan aka tura suka je suka koyo ƙur'ani suka haddace suka iya bible suka haddace suka zo in ya zo yana ja maka aya wallahi za ka ɗauka alaran ne amma wallahi kirista ne akwai inda suka je wani basarake ko wani hakimi a wata lokal gamman larabci suka yi masa da suka masa larabci ya ji kai suka ce a tara musu mutane za su yi musu wa'azi suka zo suka kama su wa'azi gaba ɗaya kiristanci suka yi ta koya musu a cikin wa'azin da za su yi musu kuma aka gama suka tura shi ya musu limanci amma kirista ne ya ce shi da kansa yake bayani ya ce haka nake rukuin in zagi Allah in ɗago in zagi Allah haka yi a ƙasar nan duniya faru saboda jahilcin mutanen mu bara ma su iya gane da'awar musulunci da ta kiristancin ba saboda kawai mutum ya zo ya larabci to akwai kiristan da ya fi musulmi iya karanta qur'ani zai jawo maka ayar ya fasa ta ya ɗauko ayoyi da suke mutashabihat ya ta gwara su ya ce ganin Allah ya ce kaza ƙur'anin nasu ganin ya ce kaza ya hada ya gwara su ya barka cikin shakka da kanka za ka bi shi ka ce gaskiya ka fahimci me yake kaza ni ɗin nan da nake muku magana a garin nan ba wani guri ba a wata unguwa wasu iyaye suka zo suka sami suka ce dan Allah ka taimaka mana ɗanmu ya tafi gudu cirani ya zama kirista ya zama fasto ka taimaka mana ya gagari mutanen unguwan nan gabaki da na ce a kamun shi ya zo ya same ni ya ce da kai za mu tattauna na ce kwarai kuwa yaro ne fi matashi ya ce ka karanta bible na ce kwarai kuwa ni yake tambaya ya ce zan ma tambayoyi na ce a ni ne zan maka tambayoyi na kafin kai mata tambayoyi bilal azimu bugawa muka yi ta fafata da shi da hausa ya jawo na jawo ya jawo na jawo ya jawo na jawo muka yi ta bugawa sun gina masa gida sun masa aure sun ba shi jari ya ce yanzu ƙoƙari yake da ubansa da uwarsa ma mai da su kiristoci a garin nan wannan da ni aka yi wannan abu a wani ƙauye nan kusa ba nesa ba akwai matar da aka aurar da ita ga wani irin mutanen nan da suke zuwa cikin unguwa sai a ce ya musulunta har zuwa suke su musuluntar ƙarya ya ya zo ya musulunta musuluntar ƙarya ya buɗe kemis ana oga oga oga ya samu ya aure yar garin ya musu hidima iyayen ya ɗauke ta ya mai da ita garinsu yana mai da ita kawai sai ta ga yana zuwa coci ashe ba musulunta ba kawai ita ma sai ta bi wannan da ni da dagacin garin yana nan a raye bai mutu ba muka zauna da wannan yarinya muna tattauna wai muƙabala wai zamu yi da ita yar wani ƙauye a cikin ƙauyukan nan wai ita ta zama kirista wai sai na mata bayani ya musulunci ya zama daidai na ce yanzu ki fita daga ƙauyen nan ki zo ki mana wannan rashin mutuncin haka muka ta bugawa sarkin nan ya zuba ido dagacin nan yana kallon mu muna magana ɗaya biyu tana turanci wai ita wai ta rikide wai sa sa da mun yi magana sa sa haka muke ta bugawa da ƙarshe haka muka haƙura muka kyale ta da ƴaƴanta da komai ku duba wata makida sai su shigo da sunan sun musulunta ƙarya suke ba musulunta suke ba shekara ɗaya biyu sai su haifi 'ya'ya sai su ɗabi ƴaƴan sai su mai da su kawai sai su tura su a coci in na ta gaya muku waɗannan abubuwan ba za su irgu ba wannan yana nuna rauninmu yana nuna sakacinmu yana nuna rashin kulawar mu da haka aiki ne suke yi da gaske haka idan ka zo abin da ya shafi harkar lafiya taimakon mutane akan harkar lafiya bila adadin su likitocinsu suna ba da lokaci a shiga ƙauye a yi da'awa da su kuma kyauta wallahi to mu yau ina ƙungiyoyin da suka shirya za su zaɓi likitocinmu muna da likitoci na Allah muna da likitoci masu kishin addini za su iya ba da sati ɗaya a wata ko kwana uku a wata a fita da su a je a da'awa su ba da prescription na magunguna da mutane suke bukata mu saya masu kuɗin mu su saya mu shiga da motocinmu a je a musu da'awa kuma a ba su magani amma ina wannan tsarin amma su fita suke suna yi da yawa mun je ɗaya daga cikin asibitocin nan shekarun da suka gabata duk wannan with experience ina gaya muku daga nan masallacin muke tashi muna fita lokacin muna shiga asibitocin nan muka tarar da wani aka ce mana ya zama kirista a asibiti daga cikin asibitocin nan yan uwa suke ta fushi ana faɗa na ce a ku dakata muka zo muna tambayar sai ya ce malam tunda na zo a kwantar da ni yau shekara na sama da uku ubana ya gudu ya tafi ya bani dan uwa na gudu ya tafi ya bani duk unguwar mu na ki warkewa na kasa warkewa sun zo suna zagayawa sun ce za mu warkar da kai saboda Yesu almasihu zaka zama kirista ya ce ya yadda suka zo suka dauki nauyin maganin sa suka sa aka yi masa aiki ya warke suka biya kudin gadansa suka ce za su canja mai gari ana kokarin za a tafi da shi din kenan an gama mai komai ya haƙura ya bar iyayensa a garin nan aka yi a ɗaya daga cikin asibitocin nan ni na ga mutum kuma mun tattauna da shi duk yau idan ka je gidajen kurkukun kurkukunmu in ka ga teburi da benci da ake zama sai ga church kaza church kaza ina ƙungiyoyin musulmin where are you taburma akwai kurkukun da muka je taburma ta sallah billahi azim wata coci ne ta kawo masallacin na cikin kurkuku tabirmai da suke kwanciya a gidan kurkuku tabirmai billahi azimu za ga an rubuta sunan coci bohol bohol da tanki tanki ku je ku duba yau ko gobe a gidajen kurkukun mu na nan Kano nake magana banda sauran jihohi za ku ga katon tanki sai a sa coci kaza na gaya muku aiki suke yi bencin da dan kurkuku zai zauna sunan coci ne a jiki kujeru fara da irin na zama na shakatawa nan su suke siyasa su je su kai musu asibitoci za ka sun je sun kai kaza suna kai katifu suna kai gadaje suna kai kaza mu muna ina me muka shirya me za mu yi kun ɗauka addinin musulunci da'awar musulunci mu kwanta ne a gida muna tafada ko kun ɗauka zuwa karatu kawai ka zo karatu ka wanke mota ka zo karatu ka wanke mashin ka zo karatu ka tashi ka tafi shi ne yi wa addinin Allah aiki mala'iku Allah zai tura muku zo su yi wannan da'awar so fitowar da kiristoci suka yi a ƙasar nan a harkar wannan zaben da kuke gani suna gaya muku baƙaƙen maganganu a shirye suke sun yi tanadi ne ba ƙaramin tanadi ba kuma wallahi sai kun yi da gaske dan ma Allah ya taimake mu abun bai da albarka suna yi fa sun thumma takunu alaihim sun thumma yughlabun su ta ciyarwa su ta hasara kuma za a yi rinjaye a kansu amma ina musulmin da za su yi rinjaye a kan sudan suna ina waɗannan musulmin na yau musulmin da ake rikici da su akan kudin fetur da za a tada injiya a masallaci musulmin da ake tashi ana cewa injin masallaci ya lalace a taimaka a gyara musulmin da ba sa iya ɗaukan nauyin marayun unguwarsu masallaci zabgege baya iya ɗaukan nauyin maraya goma cikin makotansa da wannan za mu ci nasara la'agliban na ana wa rusuli din waɗanda suka yi koyi da manzanni ne sai mun gyara tafiyarmu sai mun yi kuka mun tashi mun miƙe za ka ga galiban wanda yake shiga cikin kiristanci mutum biyu ne ja'i'un wanda yake cikin muguwar yunwa kuma mai shagen kwaɗayi wannan suna jansa ko kuma mara lafiya galbani bai da lafiya ba yanda zai yi da haka wannan ciwo da rashin lafiya ha sai sa a bi su yan uwa a asibitocin nan fa da muke da su a nan jihar tamu suna fa da tsari na mai kuɗi mai hali ya je ya zuba a asusun asibiti naira miliyan goma miliyan ashirin ya ce gashi nan fi sabilillahi duk wanda ya zo ya kasa biyan kuɗin gado ya kasa biyan kuɗin magani ya kasa biyan kuɗin treatment ya kasa biyan kuɗin aiki a ɗauka a ciki asibiti ta ba da gudunmowa partnership retainership mu ma mu ba da gudunmawa ana da wannan tsarin amma mai kuɗi nawa ne san da wannan za ka iya zuba naira miliyan goma a asibitin makka za ka iya zuba naira miliyan ashirin a amiri kano kuma akwai ƙungiyoyi masu kula da kuɗin wallahi tallahi ba za a cinye kuɗin ba kawai amfanin wannan kuɗi lokacin da aka tarar da talaka miskini da aka jefar da shi a ƙasa ana ɗaura masa ruwa a asibiti a gindin bishiya saboda bai da kuɗin gado bai da kuɗin ruwa sai a ɗauka cin wannan kuɗi sai a yi masa aiki mutum nawa ne suka fahimci akwai wannan tsarin in baka kai wani masallaci aka yi ba ko ka taimaki wani mara lafiya ba da Allah ba za ka yi wani asibiti mun taimaki mutane ba to wallahi irin wannan tsarin na rantse muku da Allah akwai inda ba wanda ba musulmi bane kafirai ne suke kaiwa asibitoci suke kaiwa kudin ba san wa za a taimakawa ba mun je wani gida a garin nan daga cikin gidan gajiyayyu gidan yara batattu da ake jefarwa da wanda karuwai suke yafan suke jefarwa mun je muna muskara suka ce ba wa'azi za a yi ba waɗannan 'ya'yan ga suna suna girma 'yan mata musulmi nawa suke zuwa su dauke su kafin musulmi su kawo musu ziyara su ba su taimako yayan marayun nan sai an samu kungiyar kirista ta zo guda barkace su raba musu lemo su raba musu biskit su musu haliloya su musu kiɗa su musu rawa kai ka sa bayan sun girma ka ce za ka raba su kai yanzu ka san ma a garin ku akwai wani gida na yara marayu batattu da ba a san iyayensu ba ba ku san cewa ba ana tsintan yara jarirai a bola ana tsintan yara a titi ba ku san ana zuwa a samu yara ba a san iyayensu ba suna nan gida ne guda a nan kano ku je ku tambaya suwa suke kula da su suwa suke zuwa su ɗauke su tafi da su musulmi ne zai zo a jefar da shi wallahi azimu malam sai a ɗauke shi wanda ba musulmi ne zai ɗauke shi kuma sun mana nisa kwarai da gaske abubuwa sun tafi idan kai tunani irin hidimar da suke wa addinin su da irin mu yadda muke yi wa namu addinin hidima wallahi azimu malam za ka yi kuka ka zubar da hawaye za ka ga abun mamaki amma alhamdulillah Allah ya taimaki addinin musulunci ya yaɗu hatta irin ƙasashe na rasha a shekarun baya rasha ta azabtar da musulunci da musulmai lissafi ya tabbatar sai da ƙasar rasha ta shekarar saba'in tana azaba wa musulunci da musulmai malam sai da aka yi a ƙasar rasha musulmi in zai karanta ƙur'ani sai dai ya shiga rijiya ko ya shiga rami ko gidan ƙasa ya ɓuya yana tsoro ya bude ƙur'ani ya karanta amma yau kaga musulunci a rasha duba yadda masallatai suke tafka tafka a ƙasar rasha allah ya taimaki addinin suna fada da addinin kuma allah yana taimakon addinin yuriduna juna, yutfi'u ko an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walau kariyal kafirun abin da yasa ne wannan hudu ba maganganun da suke ta fitowa daga kiristoci a ƙasar nan na zagin musulmi na cin fuska ga musulmi na nuna cewa ba za su zaɓi musulmi ba na nuna cewa ba su yadda ba na nuna cewa za su nuna su su ne na nuna kaza da fitowa cincirindo da suke yi na zuwa su ɗauki katinsu na zaɓe saboda suna da manufa sun faɗa a coci sun faɗa kafin lokacin sun faɗa a taro sun ɗauki hotunan kansu sun yi komai sun yi an ɗauka an yada duk kuna kallo kowane ƙoƙari kuka yi ku har yanzu a cikin ku akwai wanda bai da katin zaɓe in ka yadda za ka rayu a najeriya to najeriya ƙasa ce ta demokaradiyya demokradiyyar nan kuma kaga yadda ake yin ta ko ya dace da kai ko bai dace da kai ba mu musulmi mun sani tsarin nan bai yi mana daidai ba ya saba tsarin musulunci amma muna cikin yanayi ne na larura yaya za mu yi za mu zo mu zuba ido a murkushe mu mu zo mu zauna mu zuba ido a murkushe mu a danne mu bayan danne da aka yi mana yanzu mu yanzu muna da ƙarfin da za mu zo mu canja ba mu da shi to sai mu shiga mu gyara amma ya za mu yi mu gyara ko ba komai mallakar wannan kati na zaɓe shi ne zai nuna kai ma kana da yanci bari ka nuna yawanka yanzu kirista a ƙasar nan har ya isa ya takale mana hanci ya nuna mana cewa mu ba mu isa ba su fito karara abinda mu nan musulmi ba mu isa ba a lokacin da ka fito kai magana kaɗan yi magana musulunci akan siyasa to ɗaya daga cikin shugabannin ka shi zai zo izage ka ce kar a samu musulunci a ciki to ga yau dai siyasar najeriya dai karara kiristocin najeriya sun nuna mana kiristanci ne da musulunci ya rage gare ku musulmi ku farka ko kada ku farka ku duba dama dama ɗayan da yake dama dama ku haɗa ƙarfinku ku fita kunya <coughs> in ba haka ba ina jiya mana jin kunya da bakin ciki da ɓacin rai har yanzu akwai wanda mutanenmu na ƙauye ba su ma san mai katin zaɓe ba kuma ba wata ƙungiya da take zuwa ta wayar musu da kai ma'aikatan katin zaɓen kuma wasu ba kishi wasu suna da kishi wasu kuma ba su da kishi ai ta faɗa wa mutane ai ta zagi a iya fito da wuri ai ta wulaƙanci a ce network babu ko a ce kaza ko a ce kaza kuma ya kamata a yi muku wa'azi ga bala'in da ya tinkaro mu kuna ganin ana ɓalle gate ana fita karfe uku karfe hudu don aje a mallaki katin zaɓe mu kuma nan mutumin ka za ka zo ka ajiye shi kana gaya mai bakar magana ba daidai ba ne kai haƙuri da shi a jahilcinsa ka ba da date of birth ba daidai ba ka ba da sunanka bai daidai ba kar kai mai faɗa ka ce yi haƙuri yanzu muna cikin gwagwarmaya ne a bi ƙauyuka a taimaka musu idan fa kuna so ku samar da gyara a wannan tsarin in ko ku yadda ba to ku zauna ku kwanta sai abin da kuka gani na rantse da Allah a Najeriya ko kai zaben ko baka ba sai an zaba maka kuma mutum zai sha mamaki baka da baki da zaka fito kai kaza a nakan ma yana yi yaya ka kare ballantana ba naka ba wani ya bani ya burge ni kwarai wani bincike da na ga wani yayi saboda wannan yanayin da ake ciki yace har yanzu fa abin da kiristoci da a nan gurin idan muka duba wannan lissafin dan girman Allah suwa suke neman su mai da Najeriya ta zama kirista ko musulmi su ne sun fi mu yawan gwamnoni sun fi mu yawan dipiti gwamna to me siyasar daman gaba daya amma me ba mu da baki ba mu da masu fitowa su kare mu to ga dai kalubale a gaban ku abin tausayi wani mutum musulmi ya ɗauki ƙuri'arsa ya sariyar da ita ya miƙa waɗannan mutanen suna yaƙarka suna fada da kai ha antum ula tuhibbunahum wala yuhibbunakum kun nuna kuna son su amma su ba sa son mu abin da muke cewa wallahi kiristan ƙasan nan musulmi ya shugabance shi shi ya fi masa alheri da samun adalci a tattare da shi mu ɗin musulmin da suke shugabanta mu kuka muke ba sa mana yadda ya kamata so mu farka mu farga mu waye mu san ina za mu saka mu kuma ba abin da zai kubutar da mu a najeriya da wannan balbala da karo mu sai allah kawai kuna da allah kuna da sujjada wallahi duk wani lissafi da wani analysis da zaka yi akan harkar siyasar nan da zaben nan da zai zo ka yi kuma ina jan kunnen mutane da mu yi taka tsantsan mu bi a hankali kar mu zo mu yi kanmu illa kuma manyan mu su ƙara tunani su dai sun fito sun yi bayani sun ce za su haɗa ƙarfinsu kuma za su yaƙe mu ƙarara to saura mu yawanmu jihohinmu al'ummanmu jama'armu ina take kuma yau ina amfaninta yaya za a yi kuna da sauran watanni ku ƙara tunani 'yan siyasanmu ku zama masu kishi masu tunani ku duba wulakanci da ake mana a ƙasar nan a iya kwanakin nan ku duba yadda ake mana ɓarin rayuka duk ta'addanci da zubar da jini gaba ɗaya ya ƙare a kewayenmu gaba ɗaya an sace mana masu kuɗinmu duk an kwace su, sun zama talakawa an kama talaka ya sai da gidan da imallaka ya bayar dai ya kubuta duk a cikin jihohinmu da mu mun kai musu albasa sun ƙone motar albasa sun kashe direban sun kashe mu mun ɗauki shanun da suka fi kowane shanu nama da kitse da tsada da lafiya mu ba za mu ci su a arewa ba sai mu kai su kudu mu kai musu nama su kashe mu su kashe nama ko su sace nama su yanka mu su bunka motar wuta kuma su ɗau hotonta kuma su nuna wannan fa shugaban fa naka ne musulmi to ina ga wanda ba naka ba ne haka kurum a kudu fa a hanya mutane kawai za su zo da an ga musulmi ne yan arewa ne kawai sai abun ka musu wuta ko a kone su duk gashi hotuna da bidiyo yana magana duk ba ku gane ba kuma duk wannan an san mu ne muke da arziki muke da yawa muke da dama a zuga mu a tayar mana da hankali mu zo mu yi ta gone gone mu yi ta kashe kashe shine abin da ake da buri ku farga waye kuma yanzu ku duba fa inyamuri da ibo nawa muke da shi a arewa sun fi da yawa daga cikin masu kuɗin mu kuɗi suna da gidaje suna da kamfanoni yanzu a nan arewa a nan kano da inda ka je sabon gari kaga bene mai hawa kusan ashirin duk nasu ne ba namu ba ne? mun sayar musu sun saki jiki sun miƙe manya-manyan cocinsu ya fi manya-manyan masallatan wallahi coci-cocin da suke kano girmansu da faɗinsu da arzikinsu da dukiyarsu da decorating ɗin da aka yi suke ci wallahi sun fi masallacin kano girma da wadata da yalwa da arziki sun samu kwanciyar hankali suna cikin nutsuwa in ya samu kudi wani ya ce ko me za a yi da zai bar kano ba shi kawai musulunci ne baya yi ku duba kasuwannin nan da suka kama ku duba wuraren sana'o'i da suka kama duk wannan yana nuna muna son zaman lafiya amma gwamnati bata gane wannan ba amma shugabanninmu ba su gane wannan ba duk da haka suna bin mu suna tsinuwa suna zagi suna cewa sai sun gama da mu to gashi nan dai abinda zai kubutar da ku shine ku je ku ɗauki katin zaben nan kuma ku jira zuwa lokaci ku yi tunani manyan ƙasa su yi tunani dattawa da sarakunan mu da manyan 'yan siyasan mu ku fito ku yi ƙungiya ku taimaki al'umma kar ku bari mu fada cikin bala'i wayo Allah mun shiga uku ni shine shawarata اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله